Assalamu alaikum maza da mata wannan dai shine bahagon manca wanda kowa ya sani dan dambe na Jamus gaba ɗaya kowa da kowa to yana farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ajansa ajansa na zuwa a Kano gidan Tirado mazaje gidan Liti za a masa ajo ranar Lahadin nan mai zuwa wannan Lahadi mai zuwa ranar sha bakwai ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu gashi nan wannan shine bahagon manta yana gayyatar kowa da kowa mace da namiji babba da yaro kowa da kowa saboda haka bari ya muku isarwa da kansa domin ku gane shine ba hoto ba me za ka gaya masa assalamu alaikum ina yin kowa da kowa ta alheri kuma ina gayyatar dukkan wani da ɗan wasa da ɗan damben da ɗan kallo da ke wannan ƙasa ta ma na waje duk wanda ke da ra'ayi ina da yakin kowa da kowa da ranar lahadi da duba da suka yi sabon garba. Masha Allah. Masha Allah to wannan shine wagon manca kun ji abin da ya faɗa ya ce kowa da kowa na Najeriya duk wani ɗan damba da ɗan kallo mace ko namiji ko yaro ko rungumo ka za a kawo ka in dai za ka zo kana ra'ayi to Allah ya kawo ka lafiya muna nan Kano a dubayar road ko new road kenan ko masha Allah to ubangiji Allah ya bamu sa'a Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya bamu sa'a nagode Mamma now.

amma babu ruwa na rantsar da ya ce ba da hannu. Da haka yanzu a bi rantsar da alama da Ramadan biyar ba Ramadan. Kai namiji baya kudin namiji ba. Haba namiji. Wallahi da alamu na samu labari ya hau mota. Kuma ya ba da ni na kwantaccen burin ba. Arewa kuɗin ku sake shi. Wallahi na hau mota. Babban gura wannan Ya mai sa a fada bayan sai ta. Da haka da kuma auren yan biyar. na hausa ya sani shi ta zai da su ta mota da dan aure ya halaka shi a gaya masa da in yana yi ya tsaya in ba yi ya bai da in ya yi ya wanda ya yi ya wanda ko da da madan wajen Alasan mai karfin balangada kenan.

الذي فعله أو ya ɗaura hannunsa dogon sarka ya ɗaura hannunsa mahaifiyar auta ya ɗaura hannunsa da shi da garkuwar na ubannin lalle yaran fara da ruwa Ko a wutan mamman Jamus ɓata ƙasa. Ko a wutan mamman kenan. Ga su nan eh na wutan balangada gaba ɗaya. Babban manta. Eh ga shiga na Buhari Allah ya biya. To akwai ajan ba a gwamnati a ranar Lahadi don Allah ya kai mu. Akwai ajo Adam za mu zuba zuba wurin da Allah ya biya a wuce haka. Jamus ba ta kasa Jamus ba mana sai dambe ba kowa ba kowa ce yaran su da matasan su masu nan gaba ɗaya kowa da kowa kowa da kowa yana da Dan mamman kenan da shi da dogon sarka dogon sarga nan shi ma yana daura hannu ga dan manya ga autan fbr za su dambe da mai karfin bagon balangada ga su nan kana kallo kowa da kowa eh, ganin su gare kuma yana training yana training yake yi saboda rabon dambe yadda ya kamata masha Allah kar kuma ta muna sai da maganin kwalta basir typhoid sanyi duk karan wanda kuke bukata ina da shi akwai na zuma wannan garanti ne na ta ni ma ya mun aiki ba sai da muku da gaibu ba ga dan manya ga akwai inda an haɗa dan dan manya da akwai inda bakon inda an haɗa dambansa sani yana mamman ɗaya wurin yan dambe autan man da shi da dogon sarka sai gambe tsakanin autan ke biyar da shi da karkuwar balangada a saurara magana karbi karbi karbi karbi bayan sai ba hawa gida da ɗan manya ba. muna nan muna kula da masu dambe kuma wallahi ajo muka fara wallahi in mun rasa mai kokari a bangaren kudu za mu tsallake mu je gurin maɗani ajo a gurin maɗa in mun rasa a can za mu zo arewa bi yi ajo ko ina muna iya ajo uku a buɗe wallahi muna kallon masu bada haɗin kai wanda suke dambe muna kallon ɗan ra'ayi muna kallon wanda sai an sa kuɗi zai yi to ƙarya kake yi mun bi ka fita ciki muke ganin ka wallahi yalo wallahi za mu tsallake mu tafi wajen bi ado ana gani sai mu uku abu ɗaya duk wanda ya bada wani yana kamun cikin sai kamun cikin sa azumi ya fara fitowa muna kallon masu yin dambe muna kallon masu tsumbure ka kari tsumburanka in mun sa ma kuɗin ma ranar da za ka yi damben kuɗin sai mu rike damben kuɗin sai dare ya yi a tashi ba za ka yi ba ai karamin damben ciki ne mun fi da baki ciki Nura zakatare Allah ya biya wallahi yan damben kuɗin ba za mu rike wallahi ba za ka yi ba ana dai za a tashi gaskiya ne a nan ba wata mamban na za a buga da shi da dogon sarga bare kuwa Asari mu. Yawwa da basir olsa ta yi potensa. Kwarai kuwa.